'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun logar zambo ne Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Yanzu kaga mun da muka ritaya daga baya ba ma ne yanzu haka yau ina da shekara takwas na ritaya Allah sai ne ba bani hakki na ba. Akwai waɗanda suka yi shekara goma sha uku goma sha hudu wallahi na ga maka ba ba su hakkin su ba. Lokacin da aka zo aka biya na baya bayan nan daga 1996 zuwa 2009 shine aka biya. Shi din ma ba kowa ya samu duka ba. 2009 har zuwa yau kaga an samu shekara sha uku duk wanda suke cikin wannan kange muna roƙon mai girma gwamna ya dubi yan fenshon da idon rahama yau shirin zai taɓo dambarwar fansho a jihar adamawa ta shiyar arewa maso gabashin najeriya a dakace mu wallahi idan ba san juna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina. Madalla. Masaurare batun fitar da haƙoƙin ma'aikata da suka yi ritaya a Najeriya na ci gaba da zama ƙalubale a matakan gwamnatoci daban-daban na ƙasar, wato gwamnatin tarayya da wasu jihohi da kuma gwamnatocin ƙananan hukumomi. waɗannan haƙoƙi sun haɗa da fanshan masu ritaya na wata-wata da gratuity wato wasu maƙudan kuɗaɗe da akan baiwa ma'aikaci bayan ya kammala aiki tsawon shekaru 35 domin ya sami sukunin tafiyar da rayuwa bayan ritaya. A jihar Adamawa ta Najeriya ma'aikatan jihar waɗanda suka yi ritaya ne ke kokawa game da waɗancan haƙoƙi nasu musamman haƙoƙin giratuti. ma'aikatan waɗanda suka kunshi 'yan fansho na ƙananan hukumomi da na jiha na cewa wasu daga cikinsu na dakon a biya su haƙoƙinsu na gratuity tsawon shekaru fiye da goma da suka shuɗe. sunana comrade jafar babagire a gaskiya mu zama abin tausayi wallahi tallahi na gaba yanzu kaga mun da muka ritaya daga baya ba ma kenan yanzu haka yau ina da shekara takwas na ritaya Allah sai ne ba bani hakkina ba akwai waɗanda suka yi shekara goma sha uku goma sha hudu Hmm. haka yake wallahi na ga maka ba ba su hakkin su ba to ta ina hakin ya makale ah, a wajen gwamnati mana sai ne haƙoƙin suna nan kashe uku akwai fensho shokaran kansa akwai gratuity da menene wanne ne kuke magana a kai ko duka muna maganan gratuity hmm. maganin gratuity kamar yadda aka faɗa a slogan namu hmm. sweet after labor to ka ji daɗi bayan ka gama aiki to amma mu bayan mun gama aikin ba daɗi ne muke ji ba daɗi mu shine yanzu dukkan masu ciwon uh, paralysis wanda suka samu shan inna ne ko eh, mene ne kashi tasa'in da takwas ranka da ina ga maka duk ka samu ma'aikatan local government ba don komai ba don rashin biyan su hakkin su gratuity nasu ya kake gudanar da rayuwa da kai da iyali misali wato akwai wannan da muke cewa contentment wato wato godiyar Allah mm. wanda kai baka sa duniya a gaban ka ba da ka samu daidai gwargwado sai ka faɗi su balle kuma in ka rabu da mutane lafiya to in sha ma Allahu bakin da ya tsagar nan Allah bai dai hana shi abinci ba yanzu pension salary ma da yake ga muka yanzu ka san akwai mai karban dubu hudu dubu hudu adama dubu hudu adama a local dubu hudu Allah sai ne na ga maka pension dubu hudu akwai na ga maka kuma ka je ka tabbata zahiri zaka gan shi sunana ba akwai baban gida isa daga yola south abin da yake gaban mu kam ya ba mu tsoro don a gaskiya lokacin da aka zo aka biya na baya bayan nan daga 1996 zuwa 2009 shine aka biya shi din ma ba kowa ya samu duka ba to wannan sai yana daɗa ba mu tsoro mu da muka shiga ba mu wuce shekara uku hudu biyar ba sannan ga iyayen iyayenmu su ga nasu yadda ya kasance a pension akwai wanda abin nan balance na shi saura don biyan wulakancin irin abu ya ka wani lokaci ka zo ka roka ka roka ka roka a baka hamsin ashirin ɗari to a wannan ɗin ina son gaya maka ko wanda balance na shi saura 1000 a cikin 1996 zuwa 2009 kuma ana cewa mutum yana nan daga gombe ne ko daga hon fi sabilillah ka gaya mini na biya ne kun ce Allah ya sako kuma zon karba wanda suka balance suka rage balance na 1000 nan ba su ji kunyan rage 1000 ba ko kuma a'a da ana biya lokacin watakila kudin mota ba bai wuce naira 200 ba watakila Kwamarin Mohammed Sani da ke zaman shugaban kungiyar 'yan fansho ta Najeriya reshen jihar Adamawa ya ce tun daga shekara ta 2009 wasu ma'aikata da suka yi ritaya musamman a matakin ƙananan hukumomi a jihar ta Adamawa na dakon haƙoƙinsu na gratuity. 2009 har zuwa yau kaga an samu shekara sha uku duk wayanda suke cikin wannan kange muna roƙon mai girma gwamna ya dubi yan fenshon da idon rahama cikin wa'adin shi na biyu a fara da yan pension masu karo pension domin abubuwa ne yana karuwa kowane wata kowane wata ana samun da suke shigan pension mm. kuma ana samun wayanda suke retire mm. kaga karuwa yake to in ka duba kuma mutane in har kai ga pension mm. to yau ka ji wannan ya rasu gobe sai suka tara su ba su karbi hakkin su ba eh. daɗi to su kuma yan fensho wani shawara za ka ba su yanzu su yan fensho ina ba su shawara su su mu muna nan muna kokari kuma za mu ba gwamnati nan goyon baya ɗari bisa ɗari don mu samu cimma burin mu samu mm. a inda muke yanzu a jihar adama mai karban karamin fenshon dubu hudu ne to ya kamata mai girma gwamna ya duba wannan don doka ta ce duk lokacin da an ƙara ma ma'aikata albashi a ƙara kudin fenshi kuma ko kuma har in ya kai shekaru biyar sai a ƙara kudin fenshi to yau shekaru nan ba a ƙara ba nan gaba kaɗan za mu ji abin da masu fashin baki kan harkokin kwadago da haƙoƙin ma'aikata ke faɗi dangane da wannan batu kan koka bar a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne ya zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka madalla Masu ware kwamar Sa'idu Bello guda ne daga cikin dattawa da suka yi fafutuka akan haƙoƙin ma'aikata ƙarƙashin ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya wato NLC a shekarun da suka gabata. Yayi fashin baki game da wannan al'amari. Renin ma da ake wa ɗan fansho bana jin akwai wani dan adam da aka raina ake wulakanta shi ake ci zarafi ma irin dan fansho ya yi aiki shekara 35 ko ya kai shekara 65 da yawansu suna nan sun yi ritaya masu gaskiya masu mutunci da daraja a gwamnati ba su ɗebi dukiyar gwamnati ba amma yanzu gashi gwamnati ta kasara su su kuma ma'aikata waɗanda suke tunanin cewar za su bar aiki nan gaba idan su ya rufe da cewar fa in sun bar aikin nan za fa su dawo su nemi fenshinin nasu to ƙungiyoyin da suke tafiya na ƙudugun najeriya sun zama ƙungiyoyi yanzu ta neman kuɗi ta zuwa gurin shugabanni ta yin abin da aka gada ma saboda haka ba mu da ƙungiya ta 'yan fensho babu kuma ƙungiya ta 'yan ƙudugu. an saye su sun zama wani abu daban gwamna shi ke da ikon in za a yi zaɓar yan fansho ya bada kuɗi a zaɓi wanda zai zo ya mara ma baya ya abin da ya ga ma ya tafiyarsa kuma allah ya kama wata siyasa ne wacce ba ta da tsari ba ta da aƙida ba ta da kai babu ba ta da kan gado amma ta yaya za a ce gwamna ya zo ya ce ya fi karfin kowa haƙƙin kowa ya danne cusa aljihunsa kuma jawa ke shiru kuma ba wanda zai ce masa kala su kuma yan kodago su sani za su dawo su masu fito shigoran da kana ganin kana yawo ana cewa komare komare kana yawo da suna ana ta daga matuta to za ka zo ranar da za ka ba aikin ka zo kamar ka zama abin tausayi saboda haka gwamnati za a tirsasa ta yanke kudaden da ya kamata a yi a tura shi a hukumomin ba da wannan pension in ba haka aka yi bakwa to wallahi haka za a yi ta yi jama'a su gama aikinsu su wulaƙanta a ƙasarsu To da yake gwamnati ta rushe shugabancin hukumar kula da 'yan fansho ta jihar Adamawan kuma ba a kai ga naɗa sababbin shugabanni ba. Filin 'yan ƙasa da hukuma ya tuntubi sakataren labaru na gwamnan jihar ta Adamawa, Mr. Hunwoshi Honosiko, amma ya ki cewa ofan dangane da batun. Shi sakataren gwamnatin jihar ta Adamawa Dr. Awal Bamanga Tukur wanda ya yi alkawarin cewa zai binciki al'amarin sai dai fiye da mako guda kenan har yanzu bai waiwaye mu ba. Duk da saƙon tunatarwa da wakilinmu na Adamawa ya rinka tura masa akai-akai. Masu rai ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Salisu Mamman Lado. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta sassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata.